ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد wannan azaba saboda abin da hannayenku ne suka gabatar ya ku yahudu na saɓo da wulaƙanci domin Allah baya zaluntar kowa daga cikin bayansa